fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanin labarin ma'aikatar otal din gawai sun rasa inda za su sa kansu ma'aikatar ta zama abun kyama ga ma'abuta cinikayya tun lokacin da gwamnati ya umarci otal din da karbar masu halin kamuwa da cutar coronavirus cikon bayani a cikin shirin haɗakar mai kula da kokowa da hukuncin kisa ta ƙasar Nijar dangance da ranar ƙasa da ƙasa bisa zaman lafiya da aka sallace ranar 21 ga watan Satumba ta shirya taron zaman tebur guda a nan yame muna ɗauke da ƙarin bayani. A shafin rahoton musamman na wanga shirin tallafin da ƙungiyar Arda Yeso kewa yaran mutanen da ke cikin halin na ƙasa a ƙasar Nijar shine maudin da za mu fayyace muku. Masu sauraro barkanmu da yau Alhamis 23 ga watan Satumba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da ga abin al'ajabi. An kashe jami'in gar national guda, wasu uku sun jikkata cikinsu da ɗan farar hula guda. Wannan shine sakamakon wani hari da wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka kai wa garin Tamu cikin gundumar Sai jihar Talabiri wajen karfe 11 na dare. jami'an tsaron da ke wurin da ake tuna zinari kilomita hudu da iyakar burkina faso a kawa wannan farmakin a cewar wata majiya ta garin da studio kalangu ya tuntuɓa yau da safe. albarkacin ranar ƙasa da ƙasa bisa zaman lafiya da aka sallace ranar 21 ga watan satumba haɗakar ƙasar nijar mai kokowa da hukuncin kisa koni kopen da ta shirya da zaman tebur guda a nan yame a wace da ke da alaƙa tsakanin wato zaman lafiya da 'yancin ɗan adam garba ilo almuktar shugaban koni coped ya baiwa faisal bubakar amsa Ranar 21 ga watan Satumba ita ce ranar bikin ranar duniya ta zaman lafiya idan aka ce zaman lafiya abu ne da ake bukata abu ne na tsira abu ne na kwanciyar hankali cikin ƙasa. Mun kungiyar kare hakkin ɗan adam mun yi tunanin shirya wata muhawara domin fadakar da mutanen ƙasa da ma duniya bisa muradu da ƙalubalen zaman lafiya. mun ƙasa manufar zaman lafiya ta hanyar soke hukuncin kisa domin ba a iya ci gaba da fahimta a cikin ƙasa kamar Nijar inda kundin tsarin mulki inda a cikin aya mai lamba goma sha ɗaya mai tabbatar da 'yancin rayuwar ɗan adam kuma ake ci gaba da kashewa ake ci gaba da yanke hukuncin kisa a yanzu nijar tana da mutane biyar da aka yanke ma hukuncin kisa abin bakin ciki akwai mace guda zaman lafiya na tafiya da girmama 'yancin ɗan adam ma'aikatan otal gawai a yau da sahe sun gudanar da babban taro cikin balbalin otal din yanayin ma'aikatar shine gurbin wato damuwar ma'aikatan Amadu Nare wakilin ma'aikatan yawa Muktar Hamadu bayani a kai inda yace. ma'aikatan otal gawai kin matsala suke wanda ya yi kwata bakwai bai da albashi bai da abin da yake ci gidan shi in ya taso gida ya zaka tun da sahi da marice in ya koma iyalin shi a za su kallon shi mun sha hankalin gwamnati bisa kan matsalar da muke mun rubuta ma mediatur asambale su har sun kire mu mun tai mun saurare su mun yi tsammanin zancen da anka kire mu an sama mai kai muna nan ba a ce kuma ciwon covid da ya zo gwamnati ya ce su rike otal gawai wurin da aka kawo 'yan nishar ne da aka ɗauka da ƙasashen waje a kawo su alhali tun mars sai december sun ka biya si muwa na confinement le rest suka yi saura ɗotalkin da an ka kawo yan covid waga zakuwa cikin shi mahukuntan kwamin ɗin sai jihar na fuskantar matsalar rashin wato shigar lamfo a cewar magajin garin fiye da miliyan 60 na kuɗin sefa ne ba su samu shiga ba domin shigar da wannan lanhon ana ta gudanar da aikin wayar da kai domin al'ummar ta yunkura ga biyan lanhon ga bayanin da mayar hima moru yama habibu garba Shagorancin ƙananan hukumomi yana da ban wuya saboda mutanen sai ba su saba da biyan haraji ba. Mu kuma muna zaman su ne don haka ba za mu iya matsa musu sai sun biya haraji. Wannan shine babban matsalar da muke samu tare da su. Saboda a takaice kuɗin harajin da ba a biya ba suna kaiwa miliyan 60. Muna yin yekuwa da muhawara tare da mashawartanmu domin mu samu hanyar da za mu bi mu fahimtar da su da biya haraji yana da mahimmanci. A gaskiya ban san dalilin da yake hana su biyan wannan haraji ba. Domin cikin wannan muhawarar da muke yi muna gaya musu wannan haraji da suke biya shi ne za mu ɗoka mu kawo ƙaruwa idan za mu yi aiki da masu hannu da shuɗi domin sai mun ba su kashi goma saman ɗari don mu samu miliyoyuka. kun wannan kashi goma saman ɗari da suke badawa na haraji shi zai kawo musu ƙaruwa a cikin kwamiti. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar bar mu tattaki zuwa yankin Abzin. Harabar ilmantarwar firamare ta jihar Agadas a ranar 18 ga watan Satumba. Albarkacin sallar lasar gishiri Kirsale a garin Ingal ta shirya da taron tattaunawa a kan ma'udin makaranta a zangon makaya. Komi ke manufar shigar wannan wato tattaunawar Muhammad Wayu ɗaya daga waɗanda suka shirya da taron ya ma wakilinmu Anise Karim bayani. Tun wani lokaci abin da muka yi la'akari da shi yara da ke cikin karkara a bangaren makiyaya ba sa zuwa makarantar boko 100% suna barin makarantar boko ne saboda dalilai da dama. Mun zagaya a cikin irin waɗannan karkara na makiyaya inda muka jiyo ra'ayoyin jama'a domin sanin me yasa ba sa barin yaran su su je makarantar boko. Sun bayyana cewa saboda ba a dafawa yaran ne wani lokaci zaka ga babu ma ajin ɗaukar karatu ko kuma malami sai lokacin da ya ga dama ya zo sannan babu abincin ɗalibai ba tsaro don haka ne muka ce a samar da hanya wacce muke kira makaranta a tsangayar karkara na makiyaya da zai baiwa yara makiyaya su je makarantar boko su samu ilimi mai inganci kuma su kammala karatunsu Daga Abzir mu isa yankin da magaram yanayin damana cikin gundumar kance jihar Zandar a bana ta zama abin damuwa a faɗar manoman balema an ruwan an zubar ruwan damana ya tsaya cikin watan satumba domin samun cikakken bayani wakilinmu habu sarki sale ya firanta da daraktan gidan gona na gundumar kance magaji shemau inda ya ce da muna cikin wannan gunduma ta kance wuri da dama a ya nuna kuma yana nan ma yana cikin nuna gida ita ma da tahor nana lissafin da muka yi in kamar ruwa suka tsaya wajen kyan september cikin kashi 100 muna da kashi 29 garuruwa waɗanda ya zama to ba za a samu abinci na kirki ba amma muna da 43 wanda ya zama to za a samu abinci mai dama dama muna da kashi 28 wanda za a samu abinci mai kyau sosai amma kuma ruwa in sun ci gaba har zuwa karshen wata din september za mu samu abinci kashi 29 na garuruwa wanda za a samu abinci mai mai dama dama akwai kashi 71 waɗanda su za su samu abinci sosai sai mu ci gaba da roƙon Allah mu samu ruwa su yi da kullewa dan ga halin yanzu dai wuri da dama dai an ci tumu kuma waɗansu ma kamar kwamin ɗin ya wuri suna nan sun fara yanka yanzu kuma bari mu leƙa shafin wasannin motsa jiki Aji na uku na kwambalar gasa ga wasar Scrab wace aka buɗa ranar Talata a hilin ƙwallon ƙafan Star General Saini Kunce a nan Yamme. 'Yan wasa 64 suka zo daga shi wato jihohi takwas na ƙasar Nijar bana akan babi uku 'yan wasar za su kara. Mansur Adamu, babban sakataren haɗakar 'yan Scrab ta ƙasar Nijar, ya ma salamatu kadiri cikon bayani. Wasa ce ta kaifin kwakwalwa da ke haɗa masu yin ta da masu sha'awar wasar. Mun kawo masu gudun tsero na jihohi takwas na ƙasar Nijar, don haka suna na suna gasar na tsawon kwanaki hudu. Wanda ya shahara shine zai ci nasara a wannan kwambala. Suna wasar ne a nau'uka uku. Matasa suna son wannan wasar ta scrap saboda suna ƙoƙarin yin wasar. Akwai mata da suke buga wannan wasar. Mun tantance mata da yawa a a cikin makarantu mun ba su horo da yawan sun ci gaba da buga wannan wasar. A gaida mutari da fasara, haɗakar 'yan jarida masu waso sharfin wasannin motsa jiki ta ƙasar Nijar EJSN na shirya da tsarin Challenge Kokowa aji na biyu ranakun 8 zuwa 9 ga watan Oktoba a birnin Zandar wata kwamɓalar kokowa ce wadda ke da haɗi 'yan kokowa mafiya kwaraya a ƙasar Niger a cewar shugaban UJSN e Muhammadu Jingarai a firarsa da Mustapha Mamman Sani. gasar eh, kokowar karo na biyu ne kenan da muke tsara ta yan kokowa ɗaya ga kowace jiha kenan yan kokowa takwas ne za su kara akwai kokowa ta farko ranar juma'a da marace takwas ga wata inda kowane ɗan kokowa zai kara da abokin karawarsa a ranar asabar da safe za a yi wasa ta kusa da ƙarshe sai kuma da marace za a yi kokowa na gurbi uku da kuma kokowa ta ƙarshe. Muna ba da shawari a cikin ƙungiyarmu, jiha ce take kawo zakaran ɗan kokowan nata. kuma muna alaƙa da ƙungiyar kokowa ta jiha wanda su ne suke zaɓa ɗan kokowansu za mu yi tsari a wannan kwamɓalar da za ta jawo hankulan jama'a saboda kokowa jama'a ne suke santa muna cikin shirye-shirye tsawon wata ɗaya don haka ne muka zo nan zandar domin tattaunawa da hukumomi da 'yan jarida yanzu kuma sai rahoton na musamman a ƙasar Nijar wato mutanen da ke ɗauke da halin na kasa da ke barace-barace a cikin wato al'umma ilmantarwar wato da kuma horaswar yaransu tamkar wani ƙalubali ne yaran da dama na bin wato sahun mahaifan nasu ƙungiyar arda yeso ta baiwa yaran wa'annan mutanen wata wato hanyar kubuta a cikin wato rahoton da olivier aksakorabi ya muna ga irin bayanin da muka samu. cikin birnin Yamai matasa 'yan mata ƙananan yara da dama ne suke rungumar bara tare da ma'aifansu da ke fama da matsalar na kasa. Wasu daga cikin su sun yi bayani. Ban ga aikin komai, zaman banza kawai nake yi. Ina tahiya bara, muna tahiya kaso bisa katako da kaso kasa tunda na hita makaranta. Na yi makaranta daga baya na huta saboda muna zuwa yawon bara da uwayena, muna zuwa su giran marshe har yantila da su nan muke zuwa ba. Domin kaucewa wannan bara na ɗiyan mabarata masu nakasa kungiyar Arda Yesu ta ɗauki niyyar horar da su kan ayyukan samar da kuɗin shiga musamman ma 'yan mata a cewar mai tsarawar zaɓin wannan rukuni na jama'a na da dalili ganin cewa su ne mafi rauni kuma suke cikin haɗari na rayuwa bisa hanya Amina Saidu. Shekaru biyu da suka shuɗe na yi ta neman dubarar kafa wani tsari wanda zai taimaka ma almajirai. Ta haka ne na je wajen tsohon shugaban kungiyar makahin Nijar. Don ya faɗa mini irin bukatun su musamman ma na yara da kuma irin abubuwan da suke bukata na karatu tunda dai ya bambanta da nama. Ake kwatanta mini ma da akwai wani rukuni da ake saurin mantawa da su 'ya'yan gajiyayyu. Sai na je na duba wata cibiyar koyon aikin hannu kuma na ɗauki 'yan mata uku na unguwar kwara ta gi na kai su a cibiyar na ce musu ga irin abubuwan da za su iya koya. Abun ya birge su har ma suka amince. A yanzu haka mun kare zangon farko na tsarin. Kowace daga cikinsu za ta ɗauki nauyin koya ma 'yan mata hudu su girma to manufar mu ita ce su samu yancin kansu su rika cin gashin kansu daga baya kun muna so nan da yan shekaru don su samu su koya ma wasu matan ma da wannan horo ya zo daidai lokacin da ake bukata domin ba da wani fatan makoma mai haske na rayuwa cikin ɗayauci ga waɗannan 'yan mata da ke bayyana godiyarsu lokacin da na soma ɗaukan horo na ji daɗi mahaifa na ma sun ji daɗi sosai ana koyar mana ayyukan hannu da su tabulo muna kuma karatun islamiyya tunda akwai makaranta muna koyon kwalliya da su da huwa da sauransu mun gode muku sosai saboda ba mu yi aikin komai amma tunda mun kafa har tahiya mun ji daɗin shi domin a yau mun iya aikin hannu don haka mun gode muku sosai menene ribar ka zamna ba ka yin aikin komai waɗannan 'yan mata za su barin zaman rayuwa bisa hanya domin shiga zamantakewar al'umma da kuma fita daga wannan tarko na talauci da bara Mun sauraro abun da ya sawaka kenan a madadin Mustapha Ayuba da ya daidaita City kuka ji mu daren da kam da kuma Shina Asumana wanda shine editan Maraicen yau ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a futa lafiya to amma ga Karimu Asumani ya zo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.